farko al mujmali wal mubhali kun da nan ya kamata a ce misali irin wannan musamman in ana karatu layi ko ana cikin karatu ko kuma na wani wannan ko inda kalma an ta zo mujmala ce a dinga tsaya a tattauna mujmala ce wannan an ana a'a wannan mubhama ce sai kaga sai mutum ya fara gano karatu zai gano wannan kalma mujmala ce wannan kalma mubahama ce to kaga kenan ashe littafin da ake karatu ana muna karanta kamar nahawu ne kagalin nahawu zai ba da amsila ne daga nan yayi bahasi nuwadihu ne sai kawo ka'ida wasu littafan nahawun na da su ta maka'idan su kawo kawai ai da kaza kaza ai da kaza kaman ajiro kusan ka'idoji ne kawai ka'idoji ne amma wancan zai ba da amsila sannan ya ba da yi ba fin amsilan daga nan ya zai ba da ka'ida to haka to haka wannan abin yake idan aka ce maka usulul fiqh kaman ka'ida ne na kama ko da ba na hau ne ba ba na hau ne sannan doron na hau kaduwa da na a a kaman irin yadda na hau ke in ka karanta shi sai ka ji ka yi aiki da shi a ciki ba ka gano wannan fa'ili ne wannan muftada ne wannan kaza ne ko sai dai zan yi yawaita magana a kan a Zan kana karfin tafsiri sai ka ji an ce maka wannan jumla ta yi tarabiya ta ka ga an ka karanta sai ta zano o oh, kaza kaza ne sai ka zauna ka duba ka duba sai ka fitar da ka ga hanka ya muka amfani ka fara gane shi a cikin kirin nan to in amfanin musa ma ya zo zaka amfani shi to haka in ka ɗauko usulul fiqh wannan ka'ida ce to in ka zo cikin abin nan ka ce ka'ida ce ka o oh, wata ya da wannan ce nan kaza wancan kaba wannan ma shi nan kaza wannan ma shi nan kaza to haka to kago yanzu mujumal da muke maganar mujumal yanzu ya kamata a cikin karatunmu na ko nazari kake ya kamata ka gano wannan kalma mutuwar ce wannan mubu buham ya eh? da babu ko a zuwa ina ina ba da irin wannan eh amma wannan ko da azu ko ba littafin zuwa un ba sai sai ka kai gawo din ya fito abin da nake son ce shine alfarqu bainal mujmal wal mubham mubham ba a san shi ba mujmal ma ba a san shi ba dan kaga sai zama kamar duk suna bambantuwa eh, me al-mubham wa ammu min al-mujmal mubham ya fi gamewa daga mujmal fa kullu mujmalin mubham duk mujmal mubhami ne walaysa kullu mubhamin shi kan mujmal مثلا لو كنت تصدق بهذا الدينار على رجل ina ne inda aikin zai hau rajuli go kaga na kira ne kowanne rajulu zai shiga ala rajulin kaga ina mai iya wancan shi ma rajulu ne suna jin shi ne ko a'a a ki doke shi ya ce ka doke shi in kika doke shi wata ma za ki sa in kama iyo nan ce ta saddaq menene dinari sai ala rajulin sai ka dauki ruwan da ya ce kai ya zo ya zan ce ka je kai sadaka a lara jini za ka ɗaukar kama ba wani ƙaramin yaro ita shi ba rajulu ba ne ba nan za a fara ɗauki ba da ni to ai babba nake nufi wanda ina da iyalai zai ce da ya ce to wannan ai kaga ba a da shi da mata shi wancan zai ciyar shi wannan shi da shi ake ba za a masa ba kafin ya zo ciyarwa duk maganar da za ka faɗi nan kan ba za faɗi da ita to wannan mene ne mutuwan ne ko mubham yake ai ana karatu ne kafin yace ar-rajulu huna mubhamu huwa laysa mujmala annahu la yahtamilu أكثر min ma'ana bai wuce ma'ana guda ɗaya bal lahu ma'anan wahid dai rajulu rajulu ne walakin ta'ayyana ta'ayinu هذا الرجل شين في حماه في عمائه lakin ta'ayinu hadha rajul fi a'ma'i shine yake sai mutumin nan shine ba san waye ba nam ba wa ka ga ba ko kai kaɗai ne igala akwai wata akwai mace ma igala to mun musanta wata ma ta riga shi zuwa kulliya da ma ta dinga mamaki igala a nan ka biyo tana nema wai kai da igalan gaske ne ko na ƙarya ne wani ka san haka ba zai yi in ya mutu yi matsala masu ra. Kuke da gaske ne igala ne. kaga mubuhan ne tunda ba a bayyana igalan wanne ne ba igala ba shi kaɗai na igala ba kamar irin su muwa ce ɗan fulani ga su ne ɗan ne muna da yawa yayan ne yana ba wani mutum da mai dace shi ne da ne a ina haba sai a fara ai ma amma dai na ce masa yanzu ɗan fulani muhammadu sunan shi ha sai ka san shi mun san shi ba ai ba fulani أنا ba ɗan ko ta وليس مجملا هو لأنه لا يحتمل أكثر من معنى بل له معنى واحد ولكن تعيين هذا الرجل في أمائي الملاحظة الثالثة اللفظ المجمل هذا يكون واضح الدلالة زي ايوه معناه أفيلي من وجه ومجملا من وجه آخر فالإجمال نسبي الإجمال عن أن كذا ويا هذا مثال قال الله تعالى وحاكوا حتى haqqahu yawma hasabi daga ku ba da haƙƙin ranar girbi to nan fa innahu wadihu dalala kaga dai isharar sa fassarar sa da ake so ake a fili yake fi wujubil ikai wa mujmalu fi miqdarihi kama adadin abin da za a bar ka mujmal ku ba da haƙƙin sanawa sannan a nawa daga nawa hmm? ko komai kankanta za a cire ba faɗi ba sannan abun da za a cire nawa ne za a cire ga duk ba faɗi ba amma shi aya mu jumala lafi. amma wa bi haka eh da isa